إنك أنت العليم الحكيم أنا كذا متاشي مالام الشيخ العلامة ابن القيم الجوزية يجي فدات تشمون للتافي هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح يجي فصل في زبه الموت بين الجنة والنار فصل إيكينا وجم ko kan أكان ينكا متوى a tsakanin aljanna da wuta za a zo da mutuwa a yanka ta a wannan gurin Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa an zirhun yau mala hasarati iz ƙudiyar amuru wahun fi ghaflatin wahun layi minun wa an zirhun yau mala hasara ka gargaɗe su ranar nadama nadamar da ba za ta ƙare ba Nadama kuma da ba za ta yanke ba iz qudiyal amru lokacin da za a yanke al'amari a yanke hukunci an gama babu shauran kuma wani bayani domin a can ba a ɗaukaka ƙara hum fi ghaflatin amma anan duniya suna cikin rafkana gabarin waccan rana hum la yu'minun ba sa imani da abin da ake gaya musu na zuwan waccan rana da irin abin da zai faru a cikinta to za mu ga wace rana ce kuma wace irin wani irin abin nadama ne zai faru a wannan rana din وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكر ورغ ابو سعيد الخدري الله يقرا مسير دايتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا تشوا يجاء بالموت ذا ازو ده متوا كانه كبش كاتي متوا دين راغوني املح wanda yake wato wato mai ratsin fari da baki ƙosashe lafiyayye irin ragon da ake so a yi layye da shi bayu yi ƙafu bai aljannati sai a tsaye da wannan ragon tsakanin aljanna da wuta bai ƙalu sai a ce ya ahal aljanna ku yan aljanna hal ta'rifuna haza ko kun san wannan ragon fa ibuna. sai su ɗago kai wa yanzuruna su duba wa yaquluna su ce na'am hadha mautu ce a wannan mutuwa ce sun mai ƙwalu sai a ce ya ahlan nar ko yan wuta hal na haza ko kun san wannan ai nuni zuwa wannan ragon yashra'ibuna sai su su ɗago kansu wa yanzuruna su duba wa yaquluna su ce na'am hadha mautu E, eh wannan mutuwa ce qal fa yumaru bihi sai ai umarni da wannan ragon fa yuzbahu sai a yanka shi kenan kagan an yanka shi an yanka mutuwa sun mai ƙwali sai a ce ya halar janna khuludun fala maut ku yan aljanna dawwama a cikin ta babu rago mutuwa har abada ya ahlar nar ya ku yan wuta khuludun fala maut dawwama babu mutuwa wannan duk bayan abubuwan an yi abubuwan da aka faɗa a baya na tsirar da wanda za a tsirar na cita wanda za a cita wanda mun faɗi bayani a baya dangane da cito har ma wanda yake zai iya cina wata rana ma da ya aikata wani alkhairi kwaya ɗaya ma za a fitar da shi daga aljanna to bayan duk an gama wannan ne za a zo da ragon kuma wanda mutuwa ce a ajiye shi tsakanin wuta da aljanna a yanka shi sai a ga 'yan aljanna cewa to dawwama a cikinta babu mutuwa kuma 'yan wuta dawwama babu ainihin mutuwa a cikinta sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan manzala sallallahu alaihi ya karanta wa an zirhum yau malhasara ku gargadar da su ranar nadama ku kudi lamar lokacin da za a yanke hukunci hawan fi gaulacin suna cikin rafkana a nan duniya hawan layi nuna ba su imani ba wanda wannan hadisi bukhari da musulun suka fitar da shi to wannan ita ce babbar ranar nadama saboda wanda suka suka zama a cikin wuta bayan an gama duk ceto su za a gaya wani dawwama a cikinta babu fita har abada to nan ne za su kuka su kuka su kuka gani ko su kuka su kuka kukan da kuma ba zai yi amfani ba domin ba za a saurare su a fi sayani ya zo a bukari da muslim a idan ha min hadisi bin umar دغاري عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما صلى الله عليه وسلم ياتي يدخل الله اهل الجنه الجنه الذي سيغد ين الجنه الجنه ويدخل اهل النار النار اذا سيغد ين متوتا ثم يقوم معذن بينهم سيوني مي سنوا يا تاشا اتسكيس فيقول يا اهل الجنه فلا موت لا موت ويا اهل النار لا موت ku yan aljanna babu rago wata mutuwa ku yan wuta ma babu rago wata mutuwa la mauta babu mutuwa kullun khalidun fi ma huwa fi kowa zai dawoma cikin abin da ya samu kansa a ciki shi ma a ƙarin bayani ne akan wancan kenan za su anan za su kuka su kuka su kuka wani har ila yau an da daga abdullahi dan umar kala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan sara ahlul jannati ila aljanna da yan aljanna suka zamo zuwa aljanna wa sara ahlun nari ila nar yan wuta suka tafi zuwa wuta utiya bil maut sai a zo da mutuwa hatta yuj'ala bainan nari wal janna har a ajiye shi tsakanin wuta da aljanna summa yunadi munadin sai mai kira ya kira ya ce ya ahlal aljanna la maut ku yan aljanna babu mutuwa wa ya ahlan nari la maut ku yan wuta babu mutuwa fa yazdadu ahlul jannati farhan yan aljanna sai su ƙara farin ciki wa yazdadu ahlun nari huznan yan wuta kuma su ƙara bakin ciki ila huznihim zuwa bakin cikin su na da dama suna cikin sa to kuma yanzu an ce babu fita babu fita har abada suna ciki wannan sai su ƙara bakin ciki akan bakin ciki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mu da bakin ciki na wannan rana ana abi hurairah radiyallahu anhu an karawa daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda qala yace anna rasulullahi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahlul jannati aljanna idan yan aljanna suka shiga aljanna wa ahlun nari nar yan wuta suka shiga wuta utiya bil mauti sai a zo da mutuwa mulabbiyan yana mai talbiya wa yuqafu sai a tsaye da su a kan da su akan katanga allazi baina ahlil jannati wan nar wacce take tsakanin yan aljanna da yan wuta sun mai qalu sai a ce ya ahlal janna ku yan aljanna fa ya yattali'una khaifin sai su leko suna masu tsoro sun mai qalu a ce ya ahlan nar ya ku yan wuta fa ya auna mubashirin sai su dago kai suna masu bushara يرجون الشفاعة سنة فاتن تيتوتن سنجا إن كرنس ويقال لأهل الجنة سيأتوا لأن الجنة وأهل النار لأن موتا هل تعرفون هذا؟ فوكن سمود أنه فيقول هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هو الموت وإن سيسفر وإنما سيسفر أستئي من سنشي متواتي الذي يكل بنا وأن أكا وكل تاشد مو فيضجع سيأكون تدشي fa yuzbahu dhabhan ala sur sai a yanka shi akan wannan katanga mun mai kwalo a ce ya ahlal janna ya ku aljanna khuludun la maut babu mutuwa wa ya ahlan na ku yan wuta khuludun la maut ma babu wuta wannan shine karshen al'amari kenan an yanka mutuwa baki daya babu raguwar mutuwa an haka waɗanda suke aljanna sun shiga kenan wanda suke wuta ma sun shiga ke sai wa mu'ayyanatul farqaini zalika haqiqatul la khayal ganin da waɗannan jama'u guda biyu za su yi 'yan wuta da 'yan aljanna da za su ga wannan rago wanda yake ainihin an yi masa an yi wa mutuwa wato wato shige irin nasa to la haƙiƙa ne ba wai riyawa ba wala tamsila ba kwatantawa ba kama akhta fi ba'd an-nas khata'an qabihan in ji malam kamar yadda wasu suka yi kuskure a cikin kuskure mumuna. wa qala ita al-mautu 'ardun wal 'ardu la yatajassamu qabla an yudha wasu daga cikin malamai kenan suka ce wani abu ne mai bujurowa abin da yake bujurowa kuma ba a mai da shi jiki ballantana a ce za a yanka shi to aka ce wannan fahimta ta su la su bai inganta ba فإن الله سبحانه وتعالى ينشئ من الموت سورة Allah zai halicci wani hoto na mutuwa ko surata kafshin hoton rago misbau da za a yanka shi kama yin shi min al'amali suran mu'ayyanatan kama yadda yake halattawa yake fara da wasu hotuna ababen gani na daga ayyuka misabu biya wanda ake saka aiki da ita wa yu'aqabu ko ake hukuwa da ita wallahu ta'ala hakika ubangiji madaukaki yunshu min al-a'rad zai halitta daga cikin abubuwan da suke wato a'rad ne masu bujurowa ajsaman zai halici jiki takunu al-a'rad maddatan laha wanda waɗannan abubuwan masu bujurowa za su zama jikinta ne wani shu min al-ajsami jiki kuma yana halatta masa wasu abubuwa masu bujurowa kama yin shu min al-a'rad a'radan kamar yadda yake halitta abubuwa masu bujurowa wasu abubuwan masu bujurowa wa min al-ajsami ajsaman yake halitta wa wasu jukkuna wasu abu wasu jukkuna wanda za a halitta a kansu don haka yace fal aqsam al-arba'a waɗannan kashe-kashe guda hudu mumkinatu me yiwuwa ce maqduratun lirrabbi abu ne da ubangiji yake da iko a kansu wala yastajmu jami'an bainan naqidain wala yastajimu jam'an bainal naqidain ba zai lazimta ba haɗawa tsakanin kishiyoyi guda biyu wala shay'an minal al muhal ko kuma wani abu na daga abin da yake mai koruwa wala hajatan ila takallufi man qala ko kuma bukatuwa zuwa ɗorawar wanda ya ce أن الذبح لملك الموت فهذا كله من الاستدراك استدراك الفاسد على الله ورسوله شو أوي وأن ينكم ga mala'ikan mutuwa ne za a yi ba ga mutuwa ɗin ba to wannan yace duk wasu bayanai ne ko wasu abubuwa ne da aka risko su wanda suke barna wato wanda suke batattu ga Allah da manzansa Allah manzo Allah ya gaya mana cewa za a yi kuma hakan ne za a yi والتعايل الباطل الذي لا يوجب عقل da kuma tawili wanda yake batacce wanda hankali baya ainihin wajabta shi wala naqalun ko cirowa wasababu sababin abin da waɗancan suka faɗa na cewa ba zai yi hakan ba illatul fami karancin fahimta ne li muradin rasul sallallahu alaihi wasallam ga manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min kalami na daga na daga zancensa wa zanna hadha alqa'il wannan mai magana sai ya zaci anna lafz alhadith yadullu ala anna nafs al'ard yuzbahu cewa wannan abin da yake mai bujurowan shi za a yanka wa zanna ghalibun akhar wani kuma mai kuskuren ya zaci annal arda yu'damu wa yazul cewa wanda yake mai wujurwar za a za a rashe shi ne kuma zai kauce wa yasiru makanahu jismun wai gurin sai zama amma gurin matsayinsa zai zama jiki ne izbahu da za a yanka shi to yace wa lam yahtadil fariqan ila hadha alqawl alladhi dhakarnahu wannan masu ra'ayi guda biyu duka ba su shirya zuwa wannan magana da muka ambata ba وأن الله سبحانه ينشئ من الأعراض أجساما Allah zai iya halitta daga abubuwan da suke masu bujurwa ya halarci jikuna wa ja'aluha maddatan laha ya sanya ta jiki ne gare ta kama fi sahihi kama yadda yazo a sahih anhu daga Abdullahi da Umar radiyallahu anhu taji'u al-baqaratu wa alu imran yawm al-qiyamati ka'annahuma ghamamatan baqara da ali imran za su zo rana alkiyama ka ce su girgije ne to ga suratul baqara ai abu ne kusan za a ce na ma'ana ba ma kuma gashi za su zama jiki to haka shi ma ita ma mutuwar ba ce ta ma'ana amma kuma Allah zai maidaita ta zama jiki shine ta zama jiki ta zama rago wanda za a yanka ta gobe alkiyama tsakanin wuta da aljanna وكذلك قوله في الحديث الآخر هكذا فرد من زال أو حديث إنما تذكرون من جلال الله من تسبيحه وتعميده وتعليله abin da kuke ambato na daga girmama Allah da tasbihinsa da godiyarsa da kuma kururuta shi da kuke kuna la ilaha illallah ya ta'atafuna haula al'arshi za su dinga kewaye al'arshi lahunna dawiyun suna da ƙara ka dawiyun na hali kamar wato ainihin ƙudan zuma yadhkurna bi hinna su ma suna zikiri tare da masu yin su kenan zikirin da muke da tahmidi da muke da su ma me za a mai da su jiki a ranar ainihin za su zama jiki wanda za su dinga kewaye al'arshi suna yin tsawafi ga al'arshi kuma suna ambatan Allah tare da me tare da masu ambatansa masu yin su a ƙasa wannan da iko ne na Allah ta baraka wata. وكذلك قوله في حديث عذاب القبر ونعيمه للصورة التي يراها هكذا فإن صلى الله عليه وسلم دنغني دا عذاب القبر دا نعمسا دنغني دا هوتن دا يكي غني يتي فيقول من أنت متن زي غوني abu wato mutum ya zo masa wanda yake kabarin zai ga wani mutum ya zo masa idan mumini na cikin kyakkyawar kama zai zo masa sai ce man anta wane ne kai fa kula ana amaluka salih ni ne aikinka na kwarai ko kuma an mummuna ne wanda ya aikin mummuna aiki yayi to sai mummunan mutum ya zo masa in ya ce wane ne kai sai ce wa ana amaluka sai ni ne mummuna aikin to kaga aiki kamar aikin sallah azumi wanda suke na ma'ana ne amma sun kowa sun zama me sun zama jiki wa kadhalika qawluhu yace wa hadha haqiqatul kayan wannan hakika ce ba wai riyawa bane walakin Allah subhanahu an sha'alahu min amalihi suratan hasana sai dai Allah ya halitta daga aikin da ya halicci wani kamanni wanda yake kyakkyawa wa suratan qabihatan ko ya halicci kamanni wanda yake mumuna ga wanda ya yi mummunan aiki wa halin nur alladhi yuqsamu yuqsamu bayna al-mu'minina yawm al-qiyamati illa ramsu imanihim an sha Allah subhanahu nura wai haske da za a raba tsakanin mu'mini gobe al ai ba wani abu bane imanin su ne Allah subhanahu wataala sai ya halicci kuma haske daga wannan ayyuka daga wannan imanin wanda imani ai abu ne na ma'ana to amma kuma gashi za a halicci haske wanda yake tare da cewa shi ma abu ne na ma'ana yas'a baina aidihim wanda zai dinga yawo a tsakaninsu nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir yace fa hadha amrun ma'qulun ita wani abu ne da za a iya karba a hankali aw lam yarid bihi nas ko da nasi bai zo da shi ba fa nasi bai min ba'di tatabuq as-sam'i wal aql a ce nasi kuma ya zo da shi to zai zama abu ne da ya dace da ji da kuma hankali na haka kenan wannan mutuwa din lallai jiki ne sosai za a mai da ita kamar rago فقال سعيد عن sa'idu ya faɗa daga قتادة ya karɓo da sanadin sa zuwa قتادة yace balagana anna nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam qala labari ya zo mana hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada innal mu'mina idza kharaja min qabrihi innal mu'mina idza kharaja min qabrihi suwira lahu amaluhu suwira lahu amaluhu fi suratin hasan hakika mu'min idan ya fita daga kabarinsa za a kamanta masa aikinsa a cikin kamanni wanda yake kyakkyawa وبشارة حسنة نكون بشارة وتتكوى فيقول له سيشل شي من أنت وانيني كي فوالله إني لأراك لأراك امرأة الصدق نا قال إن كيمة إني نقسك فيقول سيتي أنا عملك نيني أيكنك فيكون له نورا سيذا ما حسكي قريشي وقاعدا من مسجا قورا إلى الجنة إذواء الجنة وكاك أيكن سذاء ما يدشي إذا ما إذا ما hoto wanda yake kyakkyawa kuma ya zama yana haska masa hanya ne masa jagora har zuwa gidan aljanna wa amma kafiru amma kafir idza kharaja min qabrihi idan ya fito daga kabarinsa suwira lahu amaluhu sai a kamanta masa aikin sa fi suratin sayyatin a cikin hoto wanda yake mumuna wa bisharatin da kuma bishara wacce take mumuna fa yaqulu sai ce ma anta idan shi wanda ya mumunan ya ga wannan hoton wato mutumin da yake mumuna din sai ce wane ne kai fa wallahi inni la araka imra'a ina ganin kai mugun mutum fa yaqulu ana amaluka ni ne aikinka yan daliku bi sai tafi da shi hatta bi khilahu nar kai shigar da shi wuta kaga abu na ma'ana amma an juyar da shi ya zama me ya zama jiki duk wannan yana kawo mana hujjoji ne akan cewa eh wancan mutuwa da aka ce za a mai da ita rago abu ne mai yiwa mun gashi nasoshi sun zo da suka nuna wasu ayyuka na ma'ana su ma za su zama mai za su zama jiki wa qala ibn jurayj ibn jurayj ya faɗa mai yumathalu lahu amaluhu za yumathalu lahu amaluhu za a kwatanta masa aikin sa fi suratin hasanatin a cikin hoto wanda yake kyakkyawa wa rihin tayyibatin da kanshi mai daɗi yu'aridu sahibahu wanda zai zo yana bujirere ne da mai shi wai bashiruhu yana masa bishara bi kulli khairin da dukkan alkhairi fa yaqul sai da shi man anta wane ne kai fa yaqulu ana amaluka ni ne aikin ka fa yaj'al lahu nuran bayna dai sai ya sanya masa haske a gaban sa ta dakhala aljanna ay ya shigar da shi aljanna kazalika qawluhu ta'ala yahdihim rabbuhum bi imanihim ubangijin su zai dinga shiryar da su da imanin su ta min tatim al-anhar wanda ƙwaramai suke gudana a yanayin ta karkashin su har zuwa ƙarshen aya والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة كافر يسيء كتن مسا أيكين سأتشون هو تومونا وريه منتنا دواري ميتوي فيلازم صاحبه والنوار ميتوي دوانتا هو تنمي سيلزم تمشي حتى يقذفه في النار har يجيفا jefa shi وقال ابن المبارك عبد الله بن المبارك اتي فانا المبارك حسن المبارك من فضالة معناها مبارك من فضالة يا زن تدم عن الحسن شوفوا ما كروا دقى حسن البصري أنه ذكر هذه الآية حسن البصري يا أم وتشورنا آية أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين kafirai ne suka faɗi wannan cewa wasu ba masu mutuwa ba ne sai dai mutuwarsu ta farko alimu anna kulla na'imin ba'da al-mauti annahu yaqta'uhu cewa sun sani kowace ni'ima bayan mutuwa cewa ni'ima mutuwa za ta yanke wannan ni'ima qalu sai suka ce afa nahnu na hannu bi mai wasu ba masu mutuwa ba illa mawtu sai mutuwa ta faru kuma su ba za a yi musu azaba la ila la aka ce a faƙalu inna hadha la huwa al-fawz al-azim kaga ashe ba akwai abubuwan da za su biyo baya ke yace inna haza lahu al-fawz al-azim wa kaza yazid ar-raqashi haka ne yazid ar-raqashi ya kulu fi kalamihi yana fada a cikin zancin sa amman amin ahli jannati min al-maut fa taba lahum al-aish wa amanu min al-asqam فهناهم في جور جو جوار الله طول المقام ثم يبيع تاجري دموعه على لحيتيه إتوا أمين أهل الجنة من ال أمين آه، آه، آه، أهل الجنة من الموت إن الجنة سن أمنت لك متوع وطاولهم العيش رأيوا ستي من سدائي وآمنوا سك أمنت وآمنوا من الأسقام سك أمنت لك أين ينتوتك فهناهم في جوار الله أول طول المقام tsawon zama sai musu daɗi a cikin makotaka da Allah ta baraka wata ala wai haka halinsu zai kasance gobe alkiyama za a rayuwarsu za ta daɗi samunta daga cutuka kuma makotaka da Allah sai musu sai musu daɗi da sun mai biki sannan sai kuma yi kuka a ta jiri da mu'ahu ala har kuma ce har kuma wato hawayensa dinga gudana akan ainihin gemunsa saboda zub da hawa na me na koya hali zai kasance a wannan rana ko za a samu wannan ko kuma aka sinsa domin mumini kullum bai da khawfi raja yana tsakanin tsoro ne da kuma ƙauna fasulun rabiya fi ibada ce wajen ɗaukakuwar ibadu fil jannita a cikin aljanna illa ibadatu zikiri sai ainihin ibada ta zikiri fa inna ha da'imatu ita da wamammiya ce mana duk ibada a cikin aljanna an tsaye ita sai dai sakamakonta kawai sakamako za a samu abubuwan da mutum yi a nan duniya shi zai samu ba za a ce gashi lokacin sallah ya yi sallah ko azumi ya yi azumi ko ka ba da zakka ko babu wani a sai dai mutum wani abu ya sha'awa makamancin wani duk abin da mutum ya sha'awa aljanna kuma wannan Allah zai bashi saboda yayi alƙawarin lahum fiha ma yasha'un duk abin da suke sha'awa za a ba su sai dai zikiri to zikiri wannan shi yana nan ha aljanna ma akwai shi fa inna ha da'imatu zikiri wannan ibadar zikiri tana nan da wamammiya ce dalili akan wannan rawa muslim fi sahihi muslim ya rawaito a cikin sahihinsa min hadisi jabir bin abdullah daga hadisin jabir ɗan abdullah radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أنه صلى الله عليه وسلم يأخذ أشياء يأكل أهل الجنة فيها ويشربون أن الجنة ذات الجنة كما ذات شاء أبو شاء الجنة ورغدا أبو نسك بكاتا ولا يتمخطون بذاس دنجا ما وتعينين فاتشا ما جنابا ko kako majina babu wala ta gawwaɗu ba za su dinga bayan gari ba wala ya bulun da ba za su dinga fitsari ba wa ya kunu ba'amun zalika dusha'an abincin su zai zama gyatsa ne sai su ji kaman sun ci har su dinga gyatsar abincin warashan kuma ainihin wato bayan garinsu zai zama kaman ɗan rashan yayyafi ne ka rash almiski kamar yayyafin almiski wato gumi ne za su wannan gumin sai dinga ƙanshi kamar na almiski ashe bayan garin kenan yulhamuna tasbiha za a dake kimsa musu tasbihi walhamdu da godiya kama yulhamuna nafasa kamar yadda ake kimsa musu numfashi kenan babu ba sai sun shiri ba inda ba sai kayi shiri ba za ka yi numfashi haka za a dinga kimsa musu zikiri suna yi kenan ashe a aljanna akwai ibadar zikiri ita ce kadai za ta kasance ragowar kuwa an daina su an ɗauke ma bacci kake so kai kai in me kake so kai ta yi kai ta yi babu batun yi kaza yi kaza yi kaza na ibada ko ka bar kaza babu duk abin da kake so shi zaka mafi riwayatin a cikin wata riwaya a tasbihu wa takbiru kama tulhamu wai sai tasbihi da takbiri kamar da yadda ake kimsa numfashi yanzu su za a dinga kimsa muku بالتاء مثنات من فوق أي تسبيحهم وتحميلهم يجري مع الأنفاس تسبيح gudana ne tare da numfashinsu kama tulhamuna kamar yadda ko a nan duniya ake kimsa muku numfashi ba ka da kake numfashin kama kawai fita da yake to haka su ake kimsa musu zikiri da godiya ga Allah faslun fi tazakuri ahli jannati ma kana bainahum fi darid dunya fasili kenan a cikin tunawa yan aljanna abinda da ya zama a tsakaninsa a duniya inda za su haɗu suna hira inda suke zuwa kasuwa inda suke zuwa masallaci tare inda suke zuwa wurin neman ilimi tare inda suke zuwa abubuwa na alkhairi tare sai kuma hira ta kama a dinga tuno irin waɗannan abubuwa قال الله تعالى علمنا كيف فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون su zai fuskanci shashi suna tambayar juna ya ku kaza ya kaza kuwa da aka yi a duniya ala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka lamin al musaddiqin ɗaya daga cikin yogana sai ce a ah, ai da ina ina da wani aboki hm? yana yana sharin wai yanzu kai ma kana cikin wanda suka yadda za a yi tashin alkiyama har za a sakamako wuta da aljanna hm? yace to da ya kusa ya halakar da ni ba don ubangiji na ya tsirar da ni ba kaga sai tuni wani abu na ai faru a duniya sai godiya Allah yanzu dama godiyar an kimsa masa ita kawai fita take wannan cewa shashin su zai kalli shashi alama ne na mai na cewa za a zauna ana taɗi ana hirakin faƙar taƙaddama alkalamu alaiha bayanin ya gabata akan wannan faƙala ta'ala Allah manuka ke cewa ƙabala ba'adun ala ba'adun ya ta sa'alun قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ومن الله علينا ووقانا عذاب السموم شاشن سزي فسكن شاشي سنة تنبيه جونا راسك آه mu da mun kasance muna tsoro sanda muna duniya muna tsoron ya al'amarin mu zai kasance fa manna Allahu alaina sai Allah ya mana bayyawa wa qana azaba samu ya kiyaye mu azaba ainihin wacce take ta samu wato mai guba وذكر ابن عبد الدنيا ابن عبد الدنيا متى في حديث الربيع أتين حديث الربيع بن الصبيح عن الحسن شكما يكر ورق حسن عن أنس يكر ورق أنس يرفعه أنس يا شيء زواء النبي معنى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا دخل أهل الجنة الجنة إذا ين الجنة سكشقاء الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض yan uwa بيجان شاشي bigen شاشي zuwa اه sai وانا a bokina na guri kaza da kaza ka ina dan uwana kuwa na gari kaza da kaza ko yana wace aljannar eh? kuma cikin sauki za a ganar da shi ina yake fa yasiru sariru haza ila sariri haza sai garin wannan ya tashi zuwa garin wannan shi ma nasa ya tashi zuwa garin wannan wa sariru haza ila sariri haza ta yi jami'a jami'an har sai sun haɗu baki ɗaya fa yattaki wa haza wa yattaki wa haza wannan ya kashin gida wannan ma ya kashin gida fa yaqulu aduma il sahibi ɗayan sai ga dan uwansa ta ta'lam mata ghafara Allah lana ko ka san washe Allah ya mana gafara fa yaqulu sahibu sai abokin nasa ce na'am ma kaza wa kaza fi mawdi'i kaza wa kaza ranar kaza da ranar kaza a wuri kaza da wuri kaza auna Allah muka roki Allah cewa yi mana gafara fa gafara lana sai mana gafara sai tuno rana Allah zai tunatar da shi Wai za za ta ka na ku fi ma وإذا تذاكروا ما كان بينهم فتذاكرهم فيما كان يشكل عليهم في الدنيا نعم وإذا تذاكروا ما na بينهم إذا سكتنا abin da yake tsakaninsu na daga ainihin wasu abubuwa da suka faru sai ce fata zakurhum ashe wasu fi ma ka na kana yashkila alaihim fid duniya cikin abin da ya dinga zama mai rikitarwa kansu a duniya min masa masailil ilmi na daga masalolin ilimi wa famil qur'ani da fahimtar qur'ani wa sunnati da sunna wa sihhatil hadisi da ingancin hadisi aula shine mafi dacewa wa ahara shine mafi cancanta wai za su tuna wasu abubuwa na labari kawai na duniya mun je guri kaza mun tashi a guri kaza mun sai kaza mun kaza aka yi wani abun dariya aka tuna wannan ashe su tuna abubuwa na ilimi da suka dinga tattaunawa da wata mas'aloli na qur'ani ko na hadisai da suka dinga tattauna su a duniya wannan shine aulama da sittina gane ko fa innal muzakaratu fi dunya fi zalika alaz domin wato muzakara a duniya akan wannan shine mafi daɗi mina ta'ami daga abinci wa sharabi da abin shawar jima'i da kusancin iyali wai tattauna abubuwa na ilimi ana cikin nutsuwa da kuma yi dan Allah ba da nufin korewa ko kuma gwada iyawa ba za ga abu ne mafi daɗi daga fiye da cin abinci sai ce to an ce don haka fata za ku zalika fil jannati a'zamu lajjata naka tuna wannan kuma aljanna shine mafi girman jin daɗi in a duniya yana da daɗi to a lahira kuma shine mafi girman daɗi wa hadhihi lazzatun yaqtasu biha ala ilm sai dai wannan jin daɗi ne da masu ilimi ne za su banta da ita domin su ne suka tattauna abubuwa na ilimi a duniya wa yatamayyazuna biha kuma su za su fifita da ita alamar adahum a bisa waninsu wanda ba su ma abota ilimi bane Allahul musta'an Allah shine abun neman taimako الباب السبعون saba'in نسبعين في ذكر من mushara cikin wanda ya cancanci wannan mushara duna gairi ban da waninsa wannan mushara da aka faɗa na cewa za su shiga aljanna suna tuna abubuwan da suka yi a duniya in wani ya tuna ɗan'uwansa uwansa ma gadansa sai tashi da shi ya kai shi inda ɗanuwansa yake wannan ya kashin gida wannan ya kashin gida suna tattaunawa suna hira suna jin daɗi to wane ne ya cancanci wannan samun wannan mushara to shine za a gaya mana ayoyi da hadisai wanda suka nuna suwaye suka cancanci waɗanda قال تعالى الله من أبكيت وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واوتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون كمؤمني بشارة فدن سكي ايماني سكي ايكي نقري شوى الجنه تتبت غريس wanda ƙoramai take gudana a karkashinta duk sanda aka kawo musu wani abinci eh kullama rizqu na min samarati na daga yayin itaciya kullama ruzuku min samartar samaratin rizqan haza hadha allazi rizqina min qabl sai ce a, ai wannan irin da ne irin da a kawo to utu bi mutashabi an ba su yana kama da juna amma kuma dandanan su da gardin su ya sha bamban za su ga lemu kamar irin na duniya ayaba kamar irin ta duniya abarba kamar irin ta duniya amma da sun dandana za su san ba irin ta duniya ba ce to kaga nan ya ce aiwa masu imani da wanda suke aiki na kware bishara kenan wanda suke da imani suke aiki na kware su za a bishara da wancan abin da aka faɗa haka nan Allah madaukake ce ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim wa lahum yazanun ku saurara hakika waliyan Allah ma'ana waliyai masoya masoyi mutum kuma baya saba masa baya masa abin da ransa zai ɓaci la khawfun alaihim ba su da jin tsoro akan abin da za su tunkara gobe alkiyama wala hum yahzanun ba za su yi bakin ciki ba akan abun da suka bari a duniya su waye waɗanda ba su da tsoro ba su da damuwa allazina amanu su ne waɗanda suka imani wa kanu yattaquna sun kasance masu jin tsoron Allah to lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah bishara ta tabbata gare su a rayuwar duniya da kuma lahira la tabdila li kalimatillah ba mu sanye ga kalma Allah wannan alƙawarin da iba zai musanya ba zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo babba kaga anan sai maganarwa sai ce masoya Allah ba su da tsoro na ainihin abin da za su tunkara na lahira siradi mizani da shauransu hakanan ba za su yi bakin ciki na abin da suka aikata a duniya ba domin alkhairi suke sai ce su ne waɗanda suke da imani kuma suna jin tsoron Allah to kaga kenan a wanda za su samu wancan ta gomashin masu imani da jin tsoron Allah jin tsoron Allah shine yin abubuwan da yace ayi da barin abubuwan da yace a bari hakanan Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون حقيقة أن سكتي الله شيني متفيد الأمر sannan suka tsaya a kan haka ba su canja ba to mala'iku za su sauko musu lokacin mutuwarsu suna cewa da su kakku ji tsoro na abin da za ku tunkara na lahira ba za ku yi bakin ciki kuma wani abin da kuka aikata a duniya ba ku yi bishara da gidan aljanna wacce aka yi muku alkawari kaga suwaye aka ce za a yi wannan mushara aka ce wanda suka yadda Allah ne mai tafi da al'amarinsu suka tsaya akan haka ba su canja ba wannan masu wannan hali su ne suke da wancan bushara haka nan Allah madaukake ce fa bashir ibad allazina yastami'una alqawla fayattabi'una hasana ulaika allazina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab kai wa bayina bushara suwaye allazina yastami'una alqawla wanda suke jin magana fayattabi'una hasana sai su bi mafi kyawun wannan magana din ulaika allazina hadahum Allah sune wanda Allah ya shiryar wa ulaika hum ulul albab waɗannan sune masu hankali to kaga wanda suka ji magana amma sai suka ɗauki wacce take mafi kyau suka yi aiki da ita to su ne za su samu wacce mushara haka nan Allah madaukake ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda Allah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abadan inna Allah 'indahu ajrun 'azim waɗanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah da dukiyoyinsu da rawukansu su ne mafiya girman daraja wurin Allah kuma su ne masu rabauta kai musu ubangijin su ne musu bishara da rahama daga gare shi da samun yarda da kuma aljanna wacce dawwa wacce ni'ima da wamammiya ta tabbata a cikinta suna masu dawoma a cikinta har abada Allah hakika lada hakika ubangiji yana da lada mai yawa da ita na a wurinsa kaga ce wanda suka imani suka yi hijira saboda Allah to hijira ta kare kamar yadda annabi ya ce la hijira ta ba'da al fati sai dai mai al-muhajiru man hajira ma Allahu anhu me yin hijira shine wanda ya kaura cewa abin da Allah ya hani gabarinsa to wanda yi wannan ya jihadi kuma wajen ɗaukaka addinin Allah da dukiyarsa da ransa to zai zama ya samu me ya samu waccan bishara haka nan Allah madaukake ce wallazina amanu wa amilus salihati fi rawdatil jannat lahum ma yasha'una lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dhalika huwal fadlul kabir ذلك الذي يبشر الله عباده الذين wa وعملوا الصالحات ita waɗanda suka imani suka aiki na ƙwarai suna cikin dausaye na aljanna duk abin da suke so ya tabbata gare su a ciki ba za su taɓa neman wani abu su rasa ba ita wannan farla ce babba ha zalika allazi bashirullahu ibadahu Shi ne wannan wanda yake wa bayansa bushara waɗanda suka imani suka yi aiki na ƙwarai to kaga anan an baɗi imani da aiki na ƙwarai shi ma a wannan aya ɗin su ne za su samu wancan bushara haka nan Allah madaukakin ce inna ma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashya rahman bil ghaibi wa shiru maghfiratin wa ajrin karim hakika kana gargaɗa wanda ya bi zikiri kuma ya ji tsoron sarki a rahman a koye to kai masa bushara da gafara da lada wanda yake mai girma Allah maɗaukaki ya ce ya Allah kaga ji tsoron ubangiji ya bi zikiri shi ne alkur'ani ya aiki da shi sannan yake jin tsoron sarki ar-rahman a ɓoye wai mana shi kadai ba kowa ga saban Allah laga-laga a gabansa amma ba zai ba ba wanda yake kallonsa ba wanda yake ganinsa zai iya yin komai ɗinsa ba wanda ya ganshi ballanta na ji a ba da labari amma tsoron ubangiji ba zai bar shi ya yi wannan saban ba jin tsoron Allah a ɓoye kenan yana daga cikin me abin da yake sa a samu wancan ta goma shi da waccan bushara hakanan Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira abashshir almu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira ya kai wannan annabi hakika mun aiko ka kana mai shaida ga ainihin shaida akan annabawa da suka zo cewa sun isa wa da mutanen su aiki kana mai bishara ga mutanenka da gidan aljanna kana musu gargadi da gidan wuta kana mai kira zuwa hanya Allah da izininsa kuma kai ainihin fatila ne mai haske da kake haskakawa mutane hanyar shari'a to kai wa masu imani bushara cewa farla daga ubangiji ta tabbata gare su farla mai girma daga ubangiji ta tabbata gare su ku kaga aka ce ai bushara gawa ga muminai na haka ashe wanda suke da imani su ne za su samu wancan ta goma shi هكنا الله يتي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم والا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ركز أن شو أنك كشي أوجن أوكا الدين الله ويمتتوني a'a rayayyu ne ana azurta su daga wurin ubangijinsu suna masu farin ciki da abin da ubangiji ya ba su na daga faralarsa hakanan suna bishara ga waɗanda ba su zo ba takun suna can baya a duniya min khalfihim suna bayansu su musu bishara cewa kan ku ji tsoro kan ku ji tsoron na abin da za ku tunkara kuma in kun zo ba za ku yi bakin cin abin da ku gabatar ba in dai na kwarai ne musu bishara da yinima daga ubangiji da falala sannan suna tabbatar musu cewa Allah baya tuzartar da ladan muminai to kaga anan an magana mai waɗanda suka yi jihadi aka kashe su a hanyar Allah to za su samu wancan ta goma shi haka nan Allah tabaraka wataala ce inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا wal injili wal والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم hakika ubangiji ya sayi rayukan mumine da dukiyoyinsu zai biya su da aljanna su je su jihadi a ɗaukaka wajen ɗaukaka addinin Allah su kashe ko a kashe su alkawari ne na Allah wanda ya tabbata a cikin attaura da injila da qur'ani wanda ya cika alkawarin Allah wa man awfa bi min Allah waye ya fa Allah cika alkawari to ku bishara da cinikin da kuka yi wanda kuka yi da ubangiji subhanahu wataala lalle in kun yi wannan ciniki kun kulla shi da Allah to Allah zai biya ku yace wannan shine rabo wanda yake babba ba nan kaga wanda suke ba da dukiyarsu kenan da rayukansu wajen ɗauka addinin Allah su ne za su samu wancan ta goma shi Allah ya ce wala nablu annakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون za mu jarrabe ku da wani abu na daga tsoro irin tsoro ya kuna fitintinu rigingimu kashe-kashe satar yara satar mutane a ainihin gasu nan duk abubuwan tsoro dai zamu jarrabe ku da su an gani da yunwa a samu fari ko kuma ga abincin amma tsada ta hana a dinga cin abinci sau uku a wuni sai dai a ci sau ɗaya ko sau biyu watakila shi ma ba wanda zai kosar da mutum ba ko kuma a ba wanda zai gina jikin mutum ba an dai kashe yunwa kawai ga jaraba ce da yunwa wani kusur min al'amuwali za a jarrabe ku da tawaya a cikin dukiyoyi shi a sa muku ainihin sace-sace a sa muku ainihin gobara gobara da makamantansu ko kuma asara a cikin dukiyoyi da haɗuwa a cikin cinikayya wal'anfusi da rayuka ainihin na da za a dinga rasawa sakamakon yaƙe-yaƙe wata mara da yan itaciya sakamakon fari ko kuma ƙwarika ko tsutsotsi da za su zo suna cinye amfanuka sai ce to kai bishara ga masu halko waɗanda idan musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce to waɗannan gaisuwa daga ubangijinsu da rama ta tabbata a kansu kuma waɗannan su ne awawan shiryawa a nan ya yi magana me ainihin wa bashirin sabirin masu haƙuri kai musu bishara na ga masu haƙuri a cikin biya Allah da masu haƙuri a cikin rashin saɓon Allah da masu haƙuri a cikin jarraba Allah suna cikin wanda za su samu wancan ta goma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin a gani ta yace ayi mu'mine bishara kaga mu'mine anan ma sun zo a wani gurin ya ce wa iddan lil muttaqin an tanaje ta ga masu tsoron Allah kaga masu tsoron Allah suna ciki a wani gurin ya ce wa iddan lil ladina amanu billahi wa rusulihi an tanaje ta ga wanda suka imani da Allah da manzanninsa kaga imani da Allah da manzanni wani gurin ya ce innal ladina amanu wa amilus salati kana lahum jannatul firdaus nuzula wanda suka imani suka yi aiki na kwarai jannatul firdaus ita ce garar bakin su ko kuma masaukin su kaga Ai imani da aiki na kwarai haka nan Allah ya ce qad aflal mu'minuna allazina lahum fi salatihim khashi'un har zuwa inda yake ulaika humul warisuna allazina yarisuna firdausa hum fiha khalidun wato mu'minai wato sirra bauta yace wanda suke da khushu'i a cikin sallar har da inda yake ulaika humul warisuna waɗannan sune masu gada me za su gada allazina yarithuna alfirdausa su za su gaji aljanna alfirdausi hum fiha khalidun suna masu dawama a cikinta to kaga a muminai da kuma shu'i a cikin sallah gane ko da shauran sifofi guda goma da aka jero a cikin suratul mu'minin a farkonta to waɗanda suke da wannan za su zama sun samu wancan ta goma shi sai ce wa fil musnad wa ghairi an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala ya zo a cikin musnad da waninsa haƙiƙa. Allah ta hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar unzilat alayya ashru ayatin an sauka mun da ayoyi goma man aqama hunna dakhala aljanna wanda ya tsaye da su ya samu shiga aljanna summa thumma tala sanai karanta qad aflaha almu'minun ai zuwa ya cika ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun هكذا الله تبارك وتعالى أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وسوء أن صفوفهم الله يعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله يمستانا دنغافرة دلا دابا كنا وأن نسكر وأن صفوفي su za su samu me su za su samu jannatul firdaus su za su samu wancan ta goma shi Allah ya ce at-ta'ibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkari wal hafizun li hududillahi wa Allah ya faɗi waɗannan sifofin yace masu ibada da masu godiya da masu azumi da masu ruku da masu sujada da masu umarni da aikin alkhairi da masu hani ga barin munkari da masu kiyaye dokokin Allah to kai wa mumune bishara kenan masu waɗannan sifar su ma suna ciki haka na Allah ya ce tilka jannatu la tunusu min min ibadina man kana taqiya wannan ita ce aljanna wacce muke gadar da gawa dawa wanda ya zama mai tsoron Allah daga cikin bayinmu ka kaga jin tsoron Allah shi ma sifa ce da me za a samu wancan ta goma shi asadu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu wa iddat lil muttaqin kaga an magana masu tsoron Allah anan me sifar su allazina yunfiquna fi sarai wad darai wal kadhimina ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wadanda suke cewa suna halin yalwa da suna halin kunci ba zai hana su su ciyar daga abin da Allah ya ba su ba suna masu haɗe bakin ciki suna masu rangwame ga mutane in sun musu laifi to Allah yana son masu kyautatawa to masu wannan sifar su ma su za su samu waccan bushara da aka yi magana ya ƙara da cewa lazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون dan suka aikata mummunan aiki ko suka cuci kansu sai su tuna Allah sai su nemi gafarar zunubansu to kaga masu neman gafara kenan su ma suna cikin waɗancan haka ne ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin Allah ya musu wannan bushara yace waɗancan sakamakon su gafara daga ubangiji da aljannatu da ƙoramai take gudana a ƙarƙashinta suna masu dawoma a cikinta ma dalla da ladan masu aiki to kaga waɗanda suke da wannan sifa sai idan sun yi laifi za su yi maza maza su nemi gafara da suna cikin waɗancan waɗancan da za su samu wancan ta goma shi da aka faɗa haka na Allah ce ya zina mun hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yace ku mina in shirye da ku wani ciniki mana wanda idan kun yi shi za ku tsira daga azaba mai radadi ku imani da Allah da manzon Allah ku jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah da dukiyoyinku da rayukanku wannan shi yafi alkhairi gare ku in kun zama mu'minai ba amma maganar me imani da Allah da manzon Allah jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah da rai da dukiya su ma suna cikin wanda suke da wannan sifa din? suna cin wanda za su samu wancan ta goma shi ce wa bashirin mu'minin haka mu ne bishara mun magana sa baya mun imani waliman khafa maqama rabbih jannatan aljannatu guda biyu sun tabbata ga wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji kowane abu yana taka tsantsan yana tuna zai gamu ga zai da gamu da Allah yana kiyayewa to wanda ya zama yana da wannan sifa yana cikin waɗancan haka ne yace الله ya ce wa خاف مقام ربي hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda ya kiyaye tsayuwa gaban ubangijinsa ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya hana rai ga barin bin san ranta to hakika aljanna ita ce makomarsa to kaga jin tsoron tsayuwa gaban ubangiji da kuma hana rai bin sarranta sababi ne da sa mutum ya zama cikin waɗancan masu tagomashi shi ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu a cikin su nan za mu tsaya ma dora insha Allah sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ana rabbuka rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin بارك الله فيك